'yan zamani, 'yan zamani, 'yan zamani, 'yan zamani. Allah shi taimake ki ta alhaji ba da kanka asari mai wushirar zinari bai na baki tsufa, alfarar mace alkyabbar mata ɗawi su sarkin kwalliya. Allah daɗi na da kai shamsu akwai ziga. Hai ɗakin ki yanzu in muka haura da ke hajiya ba za ki gane shi ba. Saboda datti? An yi baki. Zan je in ga wacce ta je ta gaji min ɗaki zo mu je. Ni za a yi wa iskancin banza? Dubu dubu sun dawo. Shamsu mai dubu dubu duk na san abin da kake so. Allah sa ki gama lafiya hajiya. Kai! Jama'a, akwai 'yan bakin ciki ba? Akwai. In Allah ya maka arziki sai a tasira da kai. Ai Kuma duk mai bayarwa hannunsa a haka ai bai rasawa. Kai Allah rufa miki asiri hajiya. To ga dubu uku a rage zafi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ah, me yake nema? Wayata. Chadija. daga zuwa na za a fara mun rashin mutunci kebi yana cikin gidan nan to in dai ba kebi ba babu wanda zai dauka miki waya a gidan nan kebi ba ni waya ta wace waya ba wanda zai sata min waya sai kai ba ni ni na san ma kin zo na san me kike ciki me ya dan da waya ki zan dan waya ki ko zaki zo kun ji wani sabon sharri sai an dauko min waya ta ko in yi rashin mutunci a cikin gidan nan wai ita wannan din wace ce daga ina take sunanta hajiya bilkisu mai gadon zinari farar mace alkyabbar mata mai wushiriyar gado be na baki tsufa wannan sunanta farar mace mai faran shari bintu shi wani dan waye ne imin bayanin sa kin ga imin shiru ni za a bada labari na suna na Aliko Mamman kusa da ka akan ke biyan yau a a a kai kai kai da Allah duban ka gani ido na yana nan yana ko na ta sikirin yana wai ni ina tima ne da Allah a kira ta zata gyaggyara min ɗakin nan kin ga wannan bedsheet din ta shi ta canza min bargon nan an ta bulkice na rufa min asiri kar ki sa raina ya ɓaci a cikin gidan nan kamar yaya rufa miki asiri tima fa mai aiki na ba wani abu na faɗa ba ai in faɗa miki baban tima ba ƙaramin mai kuɗi bane ba kin san ya zo gidan nan har an musu baiko da yayin Masa'ud. Da ya zo gidan nan fa miliyan biyu ya bayar. A shiri abin da ake gaya min gaskiya ne. Kuma Allah ya a gari. Kai da Allah can saurara. Sarkin ki murmura. Wato daga jin tsohon yarinya ne yana da kuɗi ka zo ka kalallame ta an ce wai har bai koma aka muku za ku yi aure. Mm. To dan Allah na ba an ci mulki dan Allah wa ya gaya miki wannan magana. Akwai wani abu da ya shafi tima ko Masa'ud ne a wayarka dan zan siya ne. Kai gaskiya babu. A tsaya. ina gama fa akwai naki ba ka ji shegin yaro da shegi ya karya to ga baki da yaushe na da gidan hadda zaka ce da nawa ya ina gudu lafiya Allah shi taimake ki farar mace bar mata mai yaushe ya gado eh ta alhaji duk Allah ka ci kan babu gafarta mishi bai na bakin tsoma ikon Allah kai matsalar ka kenan sai ka ma bata wa mutum rai kawai sai ka sai ka zo kuma kai masa wani kirari ka sa mutum jikin sai mutu dubu dubu kin bani ya fi so dubu a cikin gidana. ni fa da madin na san wannan abin naka ki ta ce ba wata tsiya bace ka shiryo ta to babu kasuwa hadiya ta dubu biyu dubu ɗaya zaka iya samu kwashe kudin alhaji ne baki ba komai tarwatsa kan yaran gidan nan haɗa kan rigima tsakanin wancan da wancan ne baki ba kome ke magani na kenan wato na zo na gaya ma shine abin ya dawo kaina magani na kenan gobe ma zan ko wai ke kina kina tunanin duk wani abubuwan da kika faɗa din ba hakan bane ke ke ban kina tunanin ban musan me yasa kika aure aljin bane to aure a hannu na yake in ban aure shi ba da nace san aure shi me yasa ya dai aure ni shi ma ya ga farar fata ya ga doguwar yarinya kin biyo kuɗi ka zaki ni bilkisu duk ko ni zan ci abin da ake nufa a cikin gidan nan har wannan yaron za a daure wa gindi a gidan nan da wai zan ce mai aiki na ta ce ba ta kuɗin cefa ne wai ya hana ta in aka yi magana ya ce wai ba ta cikin shaidu kai shamsu ba ta kuɗin cefa ne ni za ka ba ɗari biyar ɗan rainin wayo to na mama na ɗari biyar nake sa a cikin miya. akwai canji a wajen zalai na ɗari ka gaya masa dubu ɗaya zai dinga bani kullum in baka bane rashin mutunci. yanzu anti bilki ke da kike matsayin uwa a gidan nan maimakon ki ce a'a ku bari tsawatar ka a yi ke ce mai zigawa a yi. sallah ta yi shiru an ki a hana ɗin ai duk wanda ya maka karama saboda yanzu rayuwa ta koma kashin dankali na san mai danne na ƙasa to na ƙasar nan in ya samu dama ya yi to <laughs> Ke ma sai mu buɗa ni da ke yanzu nan. Sai in miki rashin mutunci miki shagen duka a gurin nan. Kin san bana jin tsoron kowa. To ai ni baki sani ba an tubiki. Idan kika ce zaki da ni idan na ɗauke ki na damfara ki da ƙasa.